the total number of the murders since October 7th reached 5,791. Daga ranar bakwai ga watan nan na Oktoba, adadin waɗanda suka mutu a Gaza sun kai dubu biyar da bakwai da casa'in da inda ciki ma akwai yara dubu biyu da uku da sittin, mata dubu da hudu da ashirin da da kuma tsoffi 217, biyu da goma sha bakwai. In ji jakada Shawesh a taron manema labaru a ofishin jakadancin Falasino a Abuja. While 16,297 citizens sustain a various level. Falasino dubu goma sha shida da biyu da casa'in da bakwai sun samu raunuka daban-daban, inda fiye da dubu ke ƙarƙashin ruguzazzun gine-gine da ake ta faman ceto su. Abdullah Shawaish ya zayyana gwagwarmayar da suke yi ta neman kwatar ‘yanci ce ba faɗan addini ba ne kamar yadda ya ce musamman wasu mabiya addinin Kirista a Najeriya ke ɗaukar Falasɗinawa matsayinsu na Larabawa dun musulmi ne. Alhali suna da mabiya addinin Kirista don cikin hare-haren Isra'ila ma ta ruguza wata tsohuwar majami'a mai tarihi a Gaza. Shawash ya kara da cewa kamar yadda kasashen Afirka suka yi gwagwarmayar samun yanci daga 'yan mulkin mallaka, hakanan Falasɗinawa ke yunkurin samun yanci da ya ce sun rasa tun 1948. The aid track that enter to Gaza constitute only 3% of the daily rate of um, Jakadan ya ce duk kayan agajin da ake shigowa da shi Gaza daga mashigar Rafa ta Masar ba su fi biyan bukatar kashi uku cikin ɗari na jama'ar Gaza ba. Shawash ya ce Najeriya na da gagarumar guduma da za ta bayar wajen cicibar neman 'yancin Falasɗinawa. yana mai gode wa 'yan Najeriya da irin goyon bayan da suke ba wa ƙasarsa. Da aka tambaye shi ko Hamas ba 'yan bindiga ne masu saba doka da oda ba? Jakadan ya ce gasa a Falasɗinawa aya a hannu ya kawo kafuwar Hamas a 1987 inda ba ƙungiyar gabanin nan tun mamaye yankin Falasɗinawa. azantawa da na yi da shi sakataren kungiyar kiristoci ta najeriya rashin arewa ta tsakiya fasto samun as dole ya ce nuna tsana ga falasinawa don bambancin addini ba daidai ba ne abubuwan da ke faru a kasar Rushalima da Gaza ba mai kyau bane. Jama'a da yawa ake ta kashewa dare da rana. Waɗansu ba su sani ba suna cewa wannan rigima na addini ne ko kuma na kabilanci ne tsakanin jini da Falastina ko kuma tsakanin Muslim da Krista. Ba haka bane. Rushalima musulmi suna 18.1% Krista suna 1.9%, Jews suna 73.6%. Duk da wannan da abin addini ne faɗa ne ake yi saboda tattalin arziki da kuyanci. Hakika, tattaunawa da ma muhawara mai zafi kan halin da ake ciki a Gaza na daga manyan darussan da 'yan Najeriya ke wuni su tashi da shi, inda wasu ra'ayinsu kan zo iri ɗaya, wasu kuma su tashi dutse hannu riga ko ko su yi harshen damo. Nasiru Adamu Elika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.